وعباد الرحمن الذين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 وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمة البركة مهلا تاوانا مجلسي من البركة مجلس بابا مالي من الشيخ الدكتور أبو بكر جرادونغو الله يغفر تاو مالا يا الله كتك مالا الله كباشي الجنة wanda Allah ya mana arzikin haduwa tare da malamanmu da alarmanmu da 'yan mu da cijawanmu elders da sauran matasa da mutu da su a nan da bayan arziki suke saurin masu jajen su duka muna wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya da Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu iko da damar mu sake haɗuwa yau watan musulunci na bakwai bakwai ne ko ko ya fi takwas bakwai bakwai bakwai ga watan safar eh bakwai ne bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1448 wanda ya yi daidai da yau muna 22 ga watan bakwai miladiyar shekara 2026 muna roƙo Allah madaukakin sarki wannan haduwa ta mu Allah mata albarka Allah muna roƙonka mai wannan majalisi Allah ya gafarta masa Allah ka bashi aljanna mu kuma da kai muna cikin muna nan muna yi Allah ka rika hannun mu ka taimaka mana wanda yin jama'a ba su manta ba karatun da ya gabata mun kwana sosai furkan aya 62 yau kuma za mu tashi aya 63 insha Allah karbakan lawa bismillah نعم والسلام to yan uwa musulmi karatun da ya gabata Allah subhanahu ya yi bayani A kan cewa daga cikin ayoyin Allah manya-manya akwai dare da yini suna bibiyar juna in dare ya wuce yini ya zo in yini ya wuce dare ya zo Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan aya ce amma ga wanda adda hankali wanda ke son ne su nafastu ya gane girman Allah ya dibi dare da yini dukkaninmu nan sun san mun sani cewa dare ikon Allah ne yini ikon Allah ne dare ya taho ya wuce yini ya so ya wuce Allah na gwada wa bayi ne cewa lallai wannan ba karamar aya ba sai Allah ba ɗaukacin sarki cikin bayan cewa ibadun rahman allazina yamshuna al-ardi hawla kuma bayan Allah mai rahama in kana son ka san su ne wanda suke tafiya a kan kafa haunan a cikin natsuwa babu sakama babu jan tsara babu bi da kai tunan da aka ce ibabun rahman ai dukkaninmu nan bayan allah mai rahama ne su amma jingina wadda ake musu da ibadun rahman akwai za su bayan allah to nan da aka ce ibadun rahman girma suna Allah ya ya ce bayan Allah mai rahama in kana sun ka sun su ne allabi na yamshi na Allah abdi haura suna suke tahiya a kan ƙasa cikin natsuwa da shi na ce al'izafu bil tashrifi jingina musu da an kai aka ce bayan Allah mai rahama ba ce bayan Allah da yanka tsaya haka nan don a gina wa masu ne ai al'ibadun ladina yi hibbuhumullahu wa hum jiduna bil intisabi ilaihi wato bayan da suka Allah ya hibbuhumullahu Allah yana son su suka cancanta a dingina zuwa ga Allah alladina yamshuna Allah arzi filinin linin wa sakinatin wa qari sune masu tahiya a cikin ƙasa. a hankali da natsuwa da kwanciyar hankali wala yadribuna bi aqdamihim asharran wala faqara ba su dinga burkawa da kasa da girman kai da ji da kai wala ya tabaksaru kuma ba su yin takama fi mai cikin fiyar idan suna sai cikin hankali cikin natsuwa wa idza khatabahumul jahilun idan jahilan mutane suka yi musu magana kasan shi jahili in yi magana daban ne idan a ɗaka safihu fala su jibhu wa khairun min ijabati his sukut idan jahili yayi magana wawa in yayi magana kada ku amsa masa abinda alheri ga amsa wa shine yin shiru to su ibadur rahman in jahili ya tana buntai ne idan jahilin mutum ya zo yana son ya tanka musu ai fada idan jahilin mutum na son ya hasala su ya tuta musu ta hanyar magana kalu salama za su ce mu muna son aminci ne muna son zama lahiya wa idza khatabahum as sufaha bi gilbatin wa jafa'in qalu qawlan yusallimuna fihi min al-ithm za su magana magana wa su daga zulubi ba su ba su san ka masa duk yadda kake mutum mai lahiya mutum ruwa sanyi tuwo sai istika ka sa wasu mutane ruwa sanyi ne waya na ganin kamar tsoro gare su ba tsoro ba ne illa mutunna wanda Allah ya gina shi ya saka mai kalamai masu kyau cikin baki ne Allah maɗaukakin sarki ya gyara mai zuciya sai game da jahilan mutane to saboda ka bai da kalaman da akwai cikin baki irin eh, cikin wanda akwai cikin bakin jahili kai malam wasu mutane ba ka sani in ma ba ƙura sun ka tattuwa an kai hanyar ba su jin nan aya ta mutunta jahilan ɗiya maganganun su ba jahilin mutum magana ce daban take koyo shi magana ta wata awa abin nan faɗi a wace wa idan khadabu mustafa'u bi gilzatin wa jafa'in idan jahilin suke mutu magana wawaye da tsauri da jafa'i an ce jafa'i kalmar da an ka faɗe ta sai ka tayi ma nauyi ga zuciyarka dama ɗabi'un mutanen ƙauye wa man sakamil bali ya ta jafa duk mutumin da ya zama ƙauye sai ya yi jafa'i sai koyon Allah ya ce maka ya yi karatu ko ya dawo birni to shi jahili kalamai ne koyo shi akwai jafa'i to idan aka jewa musu waɗannan kalaman qalu qawlan yusallimuna fihi bil ism qala al-hasan al-hasan al-basri yace la yajhaluna ala ahadin su waɗanda bayan Allah ba kuwa, kowa jahil wa in jahila alaihim halumu idan aka yi musu jahil su za su yi hakuri suna hakuri jahilan mutane saboda babu amfanin hakuri babu illa ka kai hakuri ga wanda a jahilin mutum akwai su cikin malamai akwai su cikin 'yan siyasa akwai cikin 'yan kasuwa jahilan mutane ko cikin malamai akwai wanda haka da yake ga karatu amma jahilin mutum na bai gane karatu ba ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce daga sufofin su wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam kuma su ne wanda suke kwana da ubangijin su suna masu sujada kuma suna masu tsayuwa yuhyuna al bi bis-salati sajidina lillahi sune wa suke raya daga su yin sallah suna masjida ga Allah ala jibahin akan goshinan suna suna sujada ga Allah au qa'imin da kufu suna tsaye ala qadamihim akan akan kawafun su kuma yadda Allah madaukakin sarki ce kanu qalilan min al-layli kanu qalilan min al-layli ma yahdi Allah madaukakin sarki ce kanu ƙalilan minan laili. layl sun kasance kaɗan ne kwarai da daddare ma ya hada'un suke yin bacci Ƙalilan ma minan laili ya al-layl yahda'un ne kwarai da daddare suke bacci Imam Razi Allah shi masa rahama ya faɗa ya ce, lamma zakara siratuhum fi an-nahari wa min wa min yayin da Allah ya ambaci wato tarihin su da rana bangaren hukoki guda biyu tarkul iza'i ba su ba kowa su ibadur rahman wa tahmulu ala kuma suna juye ba cuta bayyana huna sigatuhum bil layli sai Allah ya tarihin su dabi'un da dare fil layali wa huwa istigaluhum bi khidmati al khaliq shine sun shiga su da ibara ta Allah malik kaga wannan da rana ba su cuta ba kowa kuma ya an kai mu za su yi hakuri da daddare kuma za su shagaltu da bauta ma Allah jama'a ina fata mun gane magana shi yasa malamai suka ce yana sa a gane mutumin kirki mutumin kwarai shi ne wanda adda dabi'a ta fazlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha Mutumin da ka iya ɗauka abu ne ba suwa yana da kyauta alama mutumin kirki kenan na biyu kame cuta bai shi samu kowa na uku kuma jure mutum sai an taimai Sai waɗanda su ne tsohon mutanen kirki guda uku bazlun na gawa kafin aza wa ihtimalu aza to sun ga su ibadar rahman da rana ba su samu kowa sannan in jahilin mutum ya jiwa musu magana kuma suna hankali in dare kuma ya bi tuna da rabbihim sujjadan waqiya suna kwana suna ubangijin su sujada ko suna tashi ma'ana suna sallah ce kaga sifar bayan Allah mai rahama akwai sallar da daddare idan ana son mutum shi ma shi ma ya samu rabon daddare tashi ya samu wani abin da yi abinda mutane ba su gane ba sallar dare suka ɗauka wasu kayan raka a dare sallar daga ko raka a biyu suka yi ka ce masu kiyamun laifi in dai ka tashi da dare, ko ƙarye hudu ko hudu da rabi ko ƙarye uku in dai ka yi raka a biyu kana cikin masu kiyamun laifi ba sai ka yi raka a dare ba abinda ma aka so ka ɗibi abinda ka iya kada ka yadda ka ɗibi sallolin da ba ka iya ba ka iya yake su kullum kana yi amma in ka samu raka a ka hudu ko shidda yi ta kafa kai wata ko biyu ka samu kai wata rana in ga jiki ya yi ma nauyi sai kai zaune kai sallar ka zaune da daddare za a saka cikin waɗanda suke bulle ne su sauraka bayan allah na ƙwarai suna tashi da daddare shi yasa lokacin abdullahi bin umar akwai ya ce hafta tana auren manzan allah sassalam cikin mata manzan allah akwai hafta manzan allah kuma ya faɗi magana game da karanta abdullahi bin umar to ne sai ya koyi ce mata ta kira shi ya tun shi na ji manzon Allah ya ce da kana kiyamun lai yanzu ka bari manzon Allah ya ce ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul layla fa taraka qiyamal layl kada ka zama irin wani da ina qiyamul layl da baya bari kaga wannan magana suka ta an kai kenan mutum ya kama jiki tun daga ran nan bai taɓa barin kiyamun laili ba duk daga siyasa ya ya yi sallah da saboda ka kiyamun laili a mutanen kirki na magabata alaikun bi kiyamun laili fa innahu da'bu abu Salihi na Na hore ku da qiyamul layl shi ɗabi'a mutanen kirki wanda aka banu a da mutanen kirki ana ana gane sai kiyamun laili suna ta da suna suna bauta ma Allah cikin dare sannan maza Allah ya ce wa izzuhu qiyamuhu bil layl buwaya mutum shine tashi da daddare in kana son ka buwaya ai ta bibiya ka ba a samu ka ai ta kukkulla ma kana tsallakewa to ka kama qiyamul layl kai ce to wai wani wani irin boka na gare ba bokan kowa na ba Allah na gare ka kana tashi da daddare kana faɗa wa Allah bukatar duk wanda ya tashi da daddare duk abin da kana samu kuma ya malam kai mamaki ko in tafi mutum ya ta yana kiyamun laili wallahi yana da don mi saboda komai da daina aka samu Allah mata kukin sarki na saukowa sama su duniya na ina masu bukatar su biya ina masu matsaloli a magance musu ina masu neman gafara a gafarta musu da daddare to amma sai ga matasan mu ga matashi da bukatoci daban-daban Ga shi dai bai aure ba sannan koma ta an ka bai bai wurin zata bai da a aure sannan lalluri ga sun sun da bai bai shi bai masu wanda zai yi ba amma kuma bai kwanta a kuma sai kai bi ta dare yana ta yana narkar data yana ta shiga wadda duniya hita ko da ya kwanci karhe biyu ko uku tare dare kan saboda Allah wanda ya kwanta karhe biyu ko uku yana fi na samun su bayan ba bale ma a ce lokacin da an yi kusa dab bayan Allah da su tashi sai lokacin za a kwanta wani ko da ka tashi bai su bayan rana ta fi biya su ba kai yanzu wanda adda bukatu ina ce ina ku eh walai sa akul hayat mun bata na iman walakin akuha man yabitu ala wajhi ba shi ne bukati ba wanda ya kwana yana kwana bai tashi ba kai wanda ya san da bukata ne wanda ya kwana cikin da tsauna yana roƙon Allah malam wanda bai ko aje ko miliyan guda ba ko miliyan guda bai da a kawo ne baka da hili baka da gida baka da mata baka da albashin da aka ba ko dubu hamsin ina kai ina kwan dare ta ce ka nemi Allah Allah kai mini hanyoyi hanyoyinka Allah suna da yawa Allah ka ga wanda nake Allah fa da gida fa da mata Allah ban da kaza ban da kaza Allah wurin ka mai sauki na Allah ka bani ka gani Allah ya baka fa amma ka sai can baka facebook baka baka whatsapp baka twitter baka instagram ka kwana kana kashin data kuma ka sai ka kwanta tsakiyar dare ina kai da sati saboda ka mutanen kwarai duk in ka ji su mutanen sai ka ji an jafai ke asma kiyamar laifin shi ne Allah ta'ala ya ce fala ta'lamu lakum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun hmm. Allah wadda kusurkin sarki ce wata rayuwa ba sa abin da Allah ya aje musu ba wa'annan masu kwana suna su ga Allah wani rai bai sa abin da Allah ya aje musu lahira ba falata alamu nafsu wata rayuwa ba sa abinda ma uku fiye lawan abinda aka koya min wasu na tso ido kayan marmari da kayan daɗi da kayan ni'imar da Allah ya ji musu wata rayuwa ba sa abinda Allah ya koyi wasu ba jaza'an bi makanu ya amalu sakamako yana mai sun suna aikatawa aikin su yayi kyau da gaskiya akwai sallar dare Allah ka ba mu ikon kiyayewa to na Allah ta'ala ya ce wallazina yaquluna rabbana sirf anna azab jahannam والذين يقولون إنها طاعت wato ‘yan uwa musulmi duk da yake suna kiyamun laili suna kiyaye dokokin Allah amma kuma gaban suna faduwa ba su amince ma lahira Allah ba zai musu azawa ba amma wani shi daga ɗaya ga yana kiyamun laili sai ɗauka ta yawon ɗan aljanna mutanen ƙware ba su amince ma azaba Allah kaga ibadar rahman suna addu'a ya rabba na ربنا اصرف na عذاب jahannan. da kuma wa'inda suke faɗa suna ya ubangijinmu ka karkatar da azabar jahannan daga barinmu isrif na azabar jahannan. Allah karkatar da azabar jahannan daga barinmu Ya yad'una rabbahum an yunziyahum min azabin nari suna roƙon ubangijinsu ya tsere su daga azabin wuta wa hiluna ilayhi suna zura ido zuwa ga Allah an yi dafa azaba ha, Allah ya tunkuɗe musu azaba sai Allah ya ce inna azabaha lalle azabar jahannama kana garama ta kasance mai lazimta laziman da'iman gaimu mufariki ta kasance mai lazimta waɗanda aka sa cikinta garaman asalin garama tara aka cima garama kama a ce alƙaliya mutum tara taron nan ana nihin abinda za ka biya dole to ita ma azabar jahannama to an ka samu ciki ta ta laƙe mai kenan laziman da'iman gain wafarikin tare da jinsi mutum suna tare da ke gam inda kana gani dan wuta dan jahannama sai an kone shi ya kuma gawai sai dubu saba'in da ne duk lokacin da fara ta kone sai a canza mai wata ta fuga akwai hadari shi yasa suna roƙon Allah ya kare daga azabar jahannam amma kana ganin musu hankalin su fanke wani ganin yake ba kuma inda gaba ne ka faɗo ganin yake ai da aljanna aljanna ta zuwa da abu inda zaka duniya ce yana yana ifa wani aljanna Haka ɗaya cewa na baka aljanna sai na ba ku aljanna na raba muku aljanna sai ka ce sai ka ce ya da akwai haɗari ƙwarai daga gaske su ibadun rahman suna roƙon Allah ya karin daga azabar jahannam kada ce kana nan kana kurin kaya aiki alhada sai aikin ga Allah bai amsa sai Allah madaukakin sarki ce inna ha sa'at mustaqarran lalle ita jahannama ta kasance wato sa'ad sa'at ta kasance mai munin wurin tabbata wa muqama da kuma wurin zama ay bi sa jahannama manzilan wa makana iqamati kada jahannama zama masauki da kuma bagire na zama imam al-qurtubi yake cewa al-ma'ana bi'sal mustaqarr wa bi'sal maqam tidda matabbaka kuma tidda matsayi a ce jahannama na mutum zai tabbata yau malam jahannama ko kwana ko kwana guda mutum cikin ta ya halaka tun daga yini dan wuta sai an canza mai fata so dubu 70 kullama arjidu duhum baddalnahum Allah maɗaukacin sarki ce duk lokacin da fata sanni da ta ƙone da a canza mata wata fata wadda ba wannan jama'a kaga a ce gayi ne mutum sai an canza ya fata so dubu saba'in fata ta ƙone an canza wata kuma ka ji kwana guda na nama kwana guda lahira wa inna man inda rabbi ka alfa wa inna inda Allah ya ce yini guda wurin ubangijinka wato kamar yini dubu ne kamar shekara dubu ne daga ne kidaya da kidaya shekarun duniya dubu su ne a kamar kwana guda lahira wanda ya kwan guda lahira cikin janar a yawa hada wadda wallahi mutum ya kwanzar da hankali ne inda duniya gata a bar kulle-kullen shari a bar hasada a bar zalunci ka kwantar da hankalinka duk wani criminal ke ka kwantar hankalinka ka zama bawon Allah na kware wanda ran sashin kiyama Allah ya kare ka daga shiga jahannama saboda ka fahum ma ba'atihim mustiquna khaifina min Allah min min azabillah su ibadur rahman ta da kasancewa mutane masu da amma duk da masu tsoron Allah ne gaban su na faduwa daga azabar jahannam imamu hasan al-basri yace khasha'u bin nahari wa ta'ibu bil layli farqan min azab jahannam sun ji tsoron Allah da rana sannan sun yi aiki na wahala da daddare duka wannan saboda jin tsoron azabar jahannam kaga in ka ji ba haka mutum kai da rana baka san amana kowa ba a saka cikin dukiyar mutane ka taba ba ka taba kayan mutane ba ka zauna a gulma da kai ba ka zaunawa ka dinga kulle-kullen shar ga mutane da rana wadda dare kwanta kai kwananka babu ruwanka su ba sai haka saboda ka wallahi jama'a mutai tsoron Allah wadda kwakin sarki ya dauki mataki na gyara hali ne ibadar rahman kin Allah ka samu cikin sai Allah ya ce daga cikin abin da wallazi na ila an faku wallazi na ila an faku uwa musulmi daga cikin sufi ibadar rahman ba su yi albazarar su ibadar rahman ne allah ya kawo daudar duniya ya ba su albazarar akwai wanda cikin yin sa miliyan goma zai kwana arzumi to idan zai kwana zuwa ya kasi ya murji to su ibadu rahman ba su yi almubazzaranci to da almubazzaranci ba da biya kwaita Allah ya ce wallazi na idan an faku da kuma wa'anda idan za su yi ciyarwa lam yusrifu ba su yi banna wa lam yaqtulu ku ba su yi qawru ba su yi rowa ba su yi banna ku ba su yi qawru hada huwa alwasf alkhalis min awsaf ibad arrahman wannan shine sifa ta biyar daga sifofin ibad arrahman wal ma'ana laysu mubdirin fi infaqihim fil mata'i wal masharib wal ba su kasance masu alamun bazaranci wurin ciyarwa ga iyalin za su kawo daidai abinda ba alamun ba ne ka san shi wani abinda bai gane ba yanzu ya ce ya samu dubu goma marakon dubu goma ga yato gida na kila ana tsaye ce cikin kwana uku ko hudu to wani ranar suna ƙarewa cewa da yi wallahi yau kam mutum ɗaya za a yi sai sai ya so kihin dubu bakwai ya so kayan direk na dubu uku shi ke da su a zama a shirya shi ke da salamu alaikum zai wuri ba a tashi a da wani shi sai kai a a bari to ibadun rahman su suna ba da abin da ake da bukata gurgudu abin da aka bukata sai a to a yi lam yusrifu wa lam yakatu kaga wannan malam sifa ce mai kyau tsakanin miyagun sufi guda biyu sharruka guda biyu kaga almubazzaranci dai sharri ne sannan ƙoro shi ko sharri na ga kai da hali gidanka ana bukata ka fasu da yunwa wallahi ka ta ba kaga in yaran ka kana da halin ka fasu abinci ku ci wanda ka ifa amma sai ka kiya sai yi musu rowa saboda haka wallahi na da kyau musulmi ya sake muraja abin ya yi cikin gida ne shin almubazzaranci kuma kuma ko kuma kana ƙauro ne ba a son kubra cikin su tsakiya da sun ka tsaya wa shi ne ake cewa laisu mubzirina fi infaqihim fil mata'il wal mashari wal malabis wala muqassirin wa mudayyiqin bihaythu yusbihuna bukhala ba su yin almubazzaranci cikin abinci da abinshan su da tufafin su haka ma ba su taƙaitawa su yi tsoro su ƙuntata su ɗauwala ma iyalinsu da yayin za su waye daga suna marubata sai Allah ya ce wa kana bai da zalika kawa ya kasance ɗabi'unsu wurin siyarwar su. wa kana infaquhum wasaqan mu'tadilan bainal israf wa taqdir yau ta kasance tsakatsakiya tsakanin banna da ƙau. kamar yadda ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsuha kullal basti fataqud maluman mahsura Allah maɗaukakin sarki yace wala taj'al yadaka maghlulatan kada ka sanya hannunka hukumce ila unuqika zuwa gwiwanka an to wurin ka neman arziki sai ka ɗauki hannu ka kawo ga waya ka aji ba ka sabke ƙasar bale wanda ya turin ka ya sa rai a dame wani abu wala ta busuɗu ha kuma Allah ka kada ka shimfiɗa hannunka kullum ba su dukkan shimfiɗawa duk abin da aka yi ka yayi ka ba kowa kaga yan ka diba yan ka yaka nan kayi mugu abin da aka so shi ne mutum ya yi ƙoƙari wata rana yan akwai a basuwa in babu kuma shi ke na aihan hankali na abin da agare ka kara da naira dubu wani zuwa da bukata babu laifi sai ka ɗauki ɗari uku ka bashi ko ɗari biyu ka bashi kin naira dubu ga kai ka rike saura ko ka bashi ɗari biyar ka rike ɗari biyar ƙwar'ani ya ce kakka ruwa sannan kuma kada ka ɗauka duka ka ba suwa ka zama haka zama ina fata mun gane magana akwai wasu mutane imanin su da Allah ya kai su ba su izma ba su ba su ba da alheri sai na abaka da aka ce ya kawo sadaka sai ce gida duk abin da aka yi sai kwaso ya kawo manzan Allah ya sami ka burge ya na su Allah da manzan Allah sai na umar shi ku sai ce raba biyu ya kawo rai ya ce mika burge ya lafi siyar na raba biyu na burge su gani ni ko da kawo rai sadaka su kaga in ka za zaka ga shi sai na baka tsahi imani yana yasta haka ya bi musu Allah da manzon Allah saboda in annabi yayi magana da kai ka dauka sahabbai lokacin da aka saukar da ayat man zallazi yuridu Allah qardan hasan malan da ku suka yi wadi ba Allah rantsi rantsi mai kyau sai ga sahabi ya ce kasuwa yana dako ana bashi kuɗi sai ya tara ya so ya tuzo ga nai ya kawo ma Allah na rabu sai ga yan lahira Allah ya bashi Allah ya mai so kai. saboda ka jama'a rowa ba ɗabi'a kwaita shi ko almubazzaranci ba ɗabi'a kwaita kana ganin wasu in yi an shi albashi zai kwana sai ya kashe albashi duka kaga ba tabiya ko yadda za ka ga wani iya ta zamna yana iya kashe dubu hamsin ɗaya rana ya tashi bayan kwana biyu kuma ya shiga matsala to wanda adda da arziki na kwarai to ba a suci alubazzarin kana yi sai su kana fara kana da yin bakin gatari mai adda bukata sai a yi ana nan kana ta yi a gurgudu kai ba ce marowaci ba kuma kai ba a ce ba mai almubazzaranci ba haka Allah ba daukakin sarki ne subhanahu wata'ala yace daga sunu ibadur rahman walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar walladina la yad'una ma Allah ilahan madaukakin sarki yace wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar da kuma wanda ba su kiran wani abin bauta na daban tare da Allah ba su Allah kishiya. la ya'buduna ma'a hu ta'ala ilahan akhar bal yuwahhidunahu mukhlisina lahu ad-din ba su bauta ma wani ubangi tare da Allah ba su shirka da Allah ba su bidibide ba su bakabbida ba su ja ba su amsha amshe kasan wasu suna ga mutum bawon Allah kana gani amma matsala karkashin kasa yana da wani aljani da ya bauta ba na ma'ahu jinnun ya duna ya duhu akwai wani aljin da yake bauta ba yazbahu lahu yana mai yanka wa yuqarribu lahu al-qurbat yana kawo mai abin da abubuwa ya kawo turare ya kawo goro ya kawo musulmi ya kawo afiya ya kawo kaji yana kai ma aljami akwai masu kai nono aga yan kadiba duk waɗannan ya abudu na ma'abu ru suna bauta wani Allah tare da Allah to bayan Allah na kwarai la ya da'una ma Allah ilahan akhar ba su kiran wani tare da Allah wani mota da ban ba su yi Allah kawai wahada mula shirika lau ya rashin lahiya sun kai sun tsaya ga Allah in arziki suka wuɗa sun tsaya ga Allah in wata kujera suka buɗa ne ga Allah suka buɗa shi ho mutum shi mutum saboda imani ne da abu ko mi ya shiga sai ya ta ya iske malin sai ya iske boka ya faɗa in zai aure sai ya iske boka ya faɗa in wani kasuwanci ne sai ya iske boka ya faɗa in ya ce mai ya tahiyyata in ya ce ya bari ya bari to bale in zai siyasa wasu mutane haka suna da suna da malamai da sunan malamai kunya sai sun faɗa musu ba ne mashi a su riba musu abin nan yana yi ko dai akwai sa'a ko babu ko akwai alheri wallahi in malamin ne ya bari ya bage ka bayan haka ka rike shi ya zama matsayin Allah ga Allah za ka faɗa ba Allah ubangiji ya kare ka to daga cikin abubuwan da sifofin ibadur rahman Allah ta'ala ya ce ba su shirka da Allah sannan bayan haka wala ya tasuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba su kashe rayuwar da Allah ya haramta akai sai da gaskiya la ya tasuluna nafsa allati harrama Allah qatlaha illa bima yahiqqu an tuqtala bihi an-nufus min kufrin ba'da iman aw zinan ba'da ihsan aw aw al-qatl qisasan su ibadur rahman ba su kashin kai malam duk wanda ka a daukar makami ya kashe mutum wallah malam ba mutunan kwarai na duk wanda ka iya kashe mutum ba duk da haƙi wallah malam ba mutunan kwarai na ba kai malam ka diba a gani ko barawo an ka cimma ana bugu ne bayi na Allah na kwaye ba su kashe shi to amma kana ganin shi wani jinin mutum maka ka ba shawa akwai wani cikin banda suka ba labari ya ce malamin su ya ce musu din sun ka kashe su ɗibi jinin su lasa in suka kashe su ɗibi jinin su lasa wannan jinin zai rage musu damuwa ko da sun kashe wani ba su jin damuwa ka san al'adar kisa in ka kashe mutum baka ya kwana ran to amma malamin su ya ce musu in suka kashe su ɗibi jinin su lasa zai rage musu damuwa za su ma ɗebe kuma ya kashe wani gobe to Allah ba daukakin sulki ce bayan Allah ga rahama ba su kashe rayuwar da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙin da ya kamata a kashe kamar kafirci bayan imani ridda kenan mutum da musulmi ne sai dawo ya bari ko mutum ya yi zina bayan ya yi aure ya katangu ko a kashe mutum matsayin kisas akwai sayyaf aiki ne ya kashe wanda hukuma ta kashe shi ba shi ya kashe shi ba aikin sana'a da shi aka gani albashi sayyaf mai takobi nan da an ce to ga wani kwani ne sun ƙari an yanke hukuncin kisa sai su shi na yau shi ne ƙarfi nawa aka ba su ba wani irin kisa aka fa'a mai yanzu aka fa'a kashe shi tsara guda an kama da shi koko ya na aka fa'a yanzu. ta kubba gari iri daban-daban sai wanda aka so a kashe mutum na kai tsaye a tsari wuya ne kat kahin jini ya to ta wuce ita ga ya mutu na wuce ita ya ɗaukowa in wani kuma aka yi an ya kashe wani kahin ya fi sai da ya wahal sai to shi ma ana son a yi sara uku kahin ya kaɗo ya ne shi ma a kowane takobi sai a ɗauko saboda ka shi yasa wa musulmi na da kyau kakka sa zan gurin kashe mutum kada a kashe mutum tare da kai sai za fara baya wani asidan da an kai nan wannan zai tsallaka titi ya wuce sai mace ya buge shi yana yunkurin ya tashi ya miƙe sai ga mota ya zo sai take shi to shi na aka magana wakashe shi cikin mai mota ko mai mashin eh mai mota ya kashe shi yanzu malam mai abin da ya ce idan mutu ya biyo mutum da adda ya ce rike mishi sai ya rike shi wanda ce su da adda ya sage shi wakashi shi cikin su eh kenan yi masu iya kashe wannan kenan ko malam kuma hanku ka ta yi gaba ka sake dawa shi ya kisa to a inda wancan bai rike shi ba ya gudu wanga na kashe shi idan shari'a abin da ka magana shi wanga mutum wanka kashe shi mai mota mai mace shi ya zige shi yana batun ya tashi sai buga da mota bai ta ke shi ya mutu nan garin ga an kai cewa zama da saboda haka wallahi mutane kagar su irin saudiya in mutum in mutum ya kashe mutum zai aji ba a gani mene fasantar jinka wurin kashe mutum ka wurin kashe mutum nan nawa cikin ɗari za a iske wani mai mota kisan da yawa mutum da bai wuce ta fi fatan ba hannu ne cikin kasan da bai wuce ta fi fatan ba to ita shi ne biya da biya wani kuma za a iske da ya wuce 5% na kasan wancan da ya mutu bai cikin ɗari ɗaya na ke da hannu za a iske kai wani bai ko da hannu wurin kashin wannan mutum to shi ko koyi ba azamai an so an diba an auna an ga cewa bai da hannu shi dai Allah ya rubuto sai wani abu ya shafa cikin ruwan to bai da hannu yanzu kuma misali mutum na ya so da wuta sai wani lake baya sai ya ya mutu mai wuta ya kashe shi eh ya kashe shi ta sani ba Hmm. amma yanzu ta zuwa al'akari idan mutum ya rangu fakir in wanda sai buga ya mutu mai mota sau saboda miso saboda rangu fakir ne idan da ya bayan obalot an ka ce an ka samu matsala yana da hannu na kashe mutane nan ko bai da amma fasa yake da hannu kai wacce za a wani da ke da sama akwai wasu wari in ka take yanzu a azumin sun sama da kasa azumin hun tsaba wani wallahi abin hun tsaba ya fi a zuwa daidai bisa ga shi inda ya hau kana ta ganin kasu da yi daban-daban balai daga wurin manyan motoci shaguna ƙasa mutane suna don sama da laike sama abu kaga ya an kai wani abin ga haka lodin lagos kasan matashi zai gani haɗari matashi bai ganin mutuwa kusa gare ko kaɗan ba ga 'yan bukal na wakawa ga suna saboda cikin gari ya kwata fanta kwana ya murɗa mashin wuyi yana gudu bai ko tunanin wani abu ya gita ba ko saniya ta gita mai ko kare ya gita mai duk bai tunanin wani eh eh to mu gama eh, yanzu in aka yi mutu ya aron hannu ya yi wanwe kenan ko sai a kira ma'aikata a tuwa diba a gani sai a kira ma'aikata su diwa su gani wa adalai yi cikin su a don su ya yi aron hannu kasa an samu matsala ubangiji allah ya kare wasu abin da ya kamata mutane su gane rayuwarka da addare ka kai ma ba ta ka ba ana mana ne ina za ka iya gane haka in ka talwantar da ita da kanka wasu ai ma a zaba saboda wani kenan ina kai adda abu ka sai a kyale ka ba irin mallaka kuɗi na ba ka samu kuɗin ka wuta mutum na haya dubu ɗari ya kunna musu da su kone ta ce ta yada gwamnati mai hukunci ko amma ka ga yanzu rayuwarka da an gare ka Allah ya ce in ka kashi ya yi ma azabu in eh, yanzu dai mu ɗauka mutane ɗaya haka ɗaya mutum ne so shi ku ko ku gani da Allah za a kuma wani sai ka da dubu ɗari ya aza ya sa su abin da ku kone sai ya tashi ɗaya eh ta amma rayuwarka zai ka ce yau sun da ke bin ba duniya sun da ke kashe kai na yau to in mutum ya kashe kai ne sai Allah ya ne azaba saboda ya kashe rayuwar da ba ta yi ba hadisi ya tabbata manzo Allah yake duk wanda ya kashe kai ne za a yi mai azaba da abin da ya kashe kai da shiga tashin siya. man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi yawm al-qiyamah duk wanda ya kashe kai ne za a yi mai azaba da abin da ya kashe kai da shiga tashin siya. wai haka ɗaya mutum shi duniya ta yi mai zahi wacce kici kai zai haka yau wani ya tsaye wallahi sai ya faɗa rijiya mata suna wayo Allah da Allah ku ka muna yana wallahi sai da faɗa rijiya mata da haka rinsu ya tashi da girma da yawanci sai ya faɗa rijiya mata ka ɗaya suke da Allah a taimaka musu ya tafi ya kashe kai sai ya faɗa rijiya saboda haka ba a san mutum duk duniya sai ma zahiri ba haka sai don rayuwarka ba ta kasa ba ara ma na an kai ka bari mai rayuwar nan lokacin da ya gada haɗi biya kusai don in za a ɗiwa ba a shawara da kai ba a faɗa ba shi haɓar ba ta kasa ba da sauraka ibadun rahman ba su kashe kansu ba su kashe wani ba su sa hannunsu da kashe rayuwar da Allah ya rasa kashe ba su yi sauraki kisan kai bala'i kadifa sun zamanin bane isra'ila tun farkon duniya Allah ya ce min ajli zalika tabna ala bani isra'ila annahu min ajli zalika katabna ala bani isra'ila ce ta dalilin haka ka tabna ala bani isra'ila mun wada sama bani isra'ila ko mun rubuta musu ya zama doka gare su mai da malama su ke fassarawa cewa man kasala nafsan bi gari nafsi duk wanda ya kashe wata rai ba tare ta kashe wata rai ba to fa ka annama kasala nafsan dunya kamar ya kashe mutanen duniya baki daya kashin mutum guda aka ce kamar ka kashe mutanen duniya duka kuma sai Allah ya ce duk wanda ya raya mutum guda yan rayu kaga zai mutuwa kan raya ka kaji wasu hanyoyin 'yan rayu Allah ya kuma ka raya mutane duniya baki ɗaya su nan za a gwada ma girman kashin ran mutum guda kai aka ce ko ka hanyar haka ce ba bisa haƙi ba ka rayu kan mutane duniya baki ɗaya ko daga kisa ba ƙaramin aiki ba ne manzo Allah ya ce la yazalun fi fusatin min dinihi ma lam yusib daman harama shi musulmi ba zai gushe ba cikin yalwa cikin addinin sa yana wa cikin addini ne matukar bai saba jinin haramun ba idan mutum ya saba jinin haramun sai addinin shi mace sai ka shiga cikin kunci saboda wannan mutum da ka kashe to ka shiga matsala wallahi ba alam Allah ubangiji ya kare saboda jama'a ibadur rahman ba su yin kisa bayan haka nan wala yanzu kuma ba su yin zina la yasakibun jirimata zina allati hiya min afashin jara'im ba su hauhawar laihin zina saboda laihin zina shine mafi mafi munin laihuka dan shi na kaji mai ishmawi ce idan ka fi kudin kai koyi da wani limami sai ya bayyana ka limamin nan kafiri ne ko matata ko mata maza ne ko fasikin gabai ne da shi na malamai suka ce fasikin gabai movement ke kuma wani zai sazon malabiya hakowa ya sani to ka sake sallah sallah ka sake ka sake sallah yanzu ka dibi yadda an ka jero duk da yake wasu malamai sun a akan wadda magana sun ɗebe wasu sun bar wasu akwai wani suka ce a a kai waɗanda duka babu da za a yi kai ma musallaka ta ɓaci don bi waɗanda don mi an lisa wurare goma sha ɗaya inda sallar liman ta ɓaci sallar mamu ba ta ɓaci ba duk da yake malikiya ta ba su kawo ɗan nan yanzu idan mutum ya bi limamin sai waye gari ya gane masu da sallah sallar babu kake su كربك الله ايه صلى تقاتل وراء يقوم شاء إلا أحكاو باب اللوك التيب المهدس ميضو المثلية أبتس إندا ايه كتبي تو يا <laughs> mata maza ai shi miracle kunsa sai warko ta warko sai an fara tabbatar da dai namiji na dan kunsa ɗin ya kasu kashe uku akwai kun samu wannan akwai kun samu zakar akwai muskil shi mata maza wanda an mu wannan ya yi ƙarfi gehen mace al'aurar ba ta na haka tsari da ita akwai al'auran namiji akwai nono amma haila yake bin mulki nono gare bai da gemi da saboda haka sai a ce wanga gehen mace yake ana ya aure ne wani ya aure shi zan mata ne muzakkar kuma al'auran da maza ta yi ta yi zama ya abin nan ita ka yi mahulki yake bi al'ada amma ko akwai akwai gemi duk da yake akwai kowace al'aura illa da inda yake tsari kamar suka ce yi utabar kunsa bi mabali ana lura da kunsa muskil kunsa ta hanyar wani to shi muskil ko wata na yake cikin ko ba kuma wata ta wata ba akwai gemi akwai nono yana mahulki na haila kuma yana tsage kowace al'aura ya rikitar sai zaka muskil ina wata mu gane magana to shi na wasu suka ce in ya zan muskil na wurin gado ne za a ɗauko rabon mace kamar yadda wani ƙauli ya ce in ka samu kitabul mawariz na shehi malami muhammadu aliyu sabuni ya ce sai a ƙauli na malamai ya ce a ɗauko rabon mace a ɗauko rabon namiji a raba wanga biyu a ɗauko rabi a ɗauko rabon namiji a raba biyu sai a to a game mai shi ya haɓa ta samu da kai rabon namiji ba ka ji wa magana malam sun da yake ga malamai da suna ji akwai maganar da an kai da yawa game da miracle funsa ganin wata wanda a funsa muskil shi zakar bai da matsala da mu'annar to shi wanga wanda an muskil ko aure ne ba a yi bai aure ba aure ne so da ba a san ina na halittar take ba ya rikin suke shi ne muske almuhim dai kada mutum mai zuri inda ba mu iya towa kuma lokacin sallah ya go da sai mu tsaya nan waɗanda ayoyi sai sati mai zuwa sai mu ida ƙarshen surayen Allah ya Allah ya ce wala yazunnu man yaf'al zalika yalqa asaba ina gan sai mu tashi da bantu wata aya suna roƙo Allah maɗaukacin sarki da samu dace amma ga shehi nan gace koyi ba a karama kallahu na'am a a ta malam eh, na'am yanzu kamar ake kuma ya

gaskiya na na'am ina wajen wani malam ce eh malam a eh. ya gana jiya da masu na'am sai an eh. operation hmm. an to wajen operation eh. sai ya mutu

<laughs> wato gaskiya matsalar nan ta yi saɓa da yawa kwaye da gaske sai sa nan garin gada abin ne ya faru sai su sai wajen wanga malami ya ce musu kaza su kuma wajen wanga malami ya ce musu kaza na'am ya yi bayanai gaskiya amma nan kusa yanki a kaddara yau dinna mutum na bayan wani kake suna bayan gari awo sai aka koro wani naman naman da eh. sai ta su mai wanda libya eh. sai eh. halittar gara ma ya ya kace amma ba a kace ba a kace kware da gaske don ba da ganganna ba da ba. amma su gane tura na a cikin suke eh ko ana cikin dole sai an samu gaskiya sai a kashe mutum ba. so nan ko guda babu <laughs> gaskiya ne kwarai da gaskiya kwaye da gaske wallahi gaskiya ne kwaye da gaske shi yasa malamai suka ce eh, suka ce kisa ya kasu kashi yau eh. akwai akwai amdu wanda yake duk waɗanda uwa da kawai sun shiga eh. da ganganna akwai niyya kuma akwai attempting na kisa kuma an kashi kashi ya tabbata sun ce kashi kisa hudna ba uku na ba hudna akwai gila gila shine a kashe mutum da wata manuwa a kashe mutum da wata manuwa kila ya tare min musa iza a kashe mai shi ko sai da kai na an akwai niyya sannan akwai shibul ambi abinda bai kisa sai ya kisa bulala sai ka ya haɗa mutum sai ya mutu a ada an san bulala ba ta kashe mutum sannan akwai haɗa'u kuskure kamar yadda ka faɗi yanzu mutum na bayan gari a kowar dabba sai a halbe to shi na duka waɗanda abubuwa in suka so suka taru ita shari'a ta yi wayo sosai sai dai irin yanzu zamani yanzu ga wasu abubuwa sun shigo waɗanda dole fiƙin ma'asar ta ya shigo ya aiki amma magabata duk abin da ya kamata sun gama Allah ya saka musu alheri sauraka wallahi ni ina jin tsoron matsaloli na kisa na yanzu akwai ina za ka iske kisan da an ka yi tsakani da Allah wanda ya kisa bai da hannu bai da hannu ko ɗaya cikin ɗari ga kashin wannan mutum amma haka za a tuwa ɗora bai da kisan wannan mutum eh, wallahi bai ƙare ba tabbata ka yi a duk lokacin da mutum ya san cewa in ya fice ba a mai komi to wallahi kisa zai yawa ubangiji Allah ya sawaka a yi haƙuri lokaci ya yi amma ga wani yaro tutu sadda ya asalamu alaikum malam don Allah ina neman addu'a yaro na ba ya kwana gida ina neman addu'a Allah ya shirya min shi na gode to ubangiji Allah ka shiryar da shi namu duka Allah ka azamu ga abin da daidai kuma Allah ɗaukacin sarki ka an shi addu'o'i mu baki ɗaya da yaron ka da namu duka Allah ka shirya mana su samu ci umarnin su da tijanmu Allah kai musu albarka malamanmu Allah shi musu albarka wasu ka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu kamar babanmu Sheikh Abubakar Giro Allah ya gafarta mishi da Sheikh Malam Bala Dankal Allah ya gafarta mishi da Sheikh Muhammad Bello Bayawa da Malam Wanda kalli duka Allah ya gafarta musu waɗanda mu gare mu uwaye amma ga su rabin tuwon na abu kaina ubangiji Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ilimin da mun ka samu ka umman da shi Allah ya kai musu haske a kabarin sa Allah ya gafarta musu baki daya wannan da ta mu Allah kai mata albarka duk abin da muke so ga na kai Allah ka ba mu akwai matasan mu suka cika aikin police da yawa sun cika ubangiji Allah ka ba su nasara kuma Allah ka sa wannan aikin ya zama musu alherin duniya da lahira ya zama ci gaba al'umma gabaki daya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-musir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin